tana jin amma magana tsaro na wajen wannan taraka na su shugabannin kasashen dole za ta kunna kai a ita ce kan gaba ita ce kan gaba definitely ita ce kan gaba da wannan da kuma rike gwamnati cikin adalci a yi gaskiya me kake ji shugaban najeriya zai ga duniya da zai sa su san najeriya da gaske take wajen shawo kan wannan al'amarin tsaron ai da yake saboda yawa sun fi mutanen najeriya sanin abin da ake ciki kuma sun san kokarin da yake yi saboda haka na tabbata abin da zai godiya zai musu sannan ya nemi ƙarin su ƙara mishi taimako na don a samu yadda za a ƙara wannan magana wace riba za mu sa najeriya za ta samu daga wannan taron shugabannin ƙasashe duka na afirka da za a riba ai mu ne abin kallo mu ne ɗaya kwal abin kallo a wannan wurin riba kuma ita ce duk wannan zai je ya kai kudin shi afirka a yanzu nan da muke magana najeriya yake fara dubawa sai in ya ga najeriya ba ta yi ba ko kuma wani dalili ya hana shi sannan ya tafi wani wuri saboda haka kaga wannan taro gaba ɗaya an tara shugabannin afirka ne amma jonathan na kan gaba kuma najeriya na kan gaba na yi mamaki don shugaban kasa ya ce makarantun ghana 'yan najeriya da sun mamaye su Eh, ashe gwamnatin najeriya ta san mutanen najeriya suna fita waje neman ilimi yanzu ko eh an sani kwarai kuwa amma don haka ya kara da cewar ai gwamnatinsa ta kafa majami'ai na universities guda goma sha daya tun da ya hau da ya dama ya alkawarin cewa duk wani state za a yi masa jami'a ta gwamnatin tarayya guda ɗaya wannan an cika she yanzu 36 sannan kuma an yi guda biyu wannan su kuma ɗaya na polis sannan ɗaya guda kuma ya faɗa na na na na ya na sha'afa da guda wannan yake su wannan ana ce mu specialized universities eh, eh, na musamman so so in aka duba wannan yanzu abin da ya kamata a yi states daga ƙasa su kuma su ɗauko primary da secondary school sannan a hada da federal government sannan ilimi sai ya sai kankama wannan zai hana fita da muke waje neman ilimi domin idan ya zamana muna da majami'u da za ya 'yan makaranta za su je su yi aiki to ai shikenan za su yi karatu babu dalilin ka tura ɗanka waje saboda yara na lalacewa kuma in suka